أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكاهن وإنك لعلى خلق عظيم بلائد الصلاتين كاملتين على الكافر المرء مع من أحبه وعلى آله وأصحابه والذين اتبقوا بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم ثلاثة شاهدوا فوتا رجب هجرانا دمو فدري هدو بثلاثين دبيات daidai da sha uku ga watan biyar 2014 za mu yi karatu na hudu a cikin wannan littafi na hamziya a kan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A satin da ya gabata an yi bayani a kan auren yayyan talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Khadijatu radiyallahu anha wa ardaha. Irin abubuwan da suka bayyana da kuma kiran da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi da kuma bayani akan amul fili har zuwa da hijiransu tare da abubakar siddiq radiyallahu anhu aka yi magana hikima da tassa aka fara wannan magana har zuwa hijira kuma aka sake dawa a makka aka yi batun isra'i domin ita hijira ita a ƙarshen abin da ya shahi abubuwan da suke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi da kuma sahabbansa na musgunawa Allah ya yarda da su baki yanzu zai ciyo kuma ya bayani akan isra'i da mi'raj ne ce fada wal arda tahiran wa samawa tun ola fauka lahu isra فصف الليلة na كان للمختار فيها على البراك سواه wata به إلى قاب قوسين وتلك الزيادة القحطاء yace fadawal arda fasike fadawal arda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nade ƙasa sa'iran alhali yana mai tafiya anan yana nuna isra'i لأن محمد صلى الله عليه وسلم لكم من إراج تيانا تكسا قاشنا يانا تكسا ينا تفيا وتأتونا تفيا فكانت مثلا شمي الغرمى زوى بيت المقدم سبحان الذي أسرى بحقه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير samawati ula kuma ya nade sammai guda bakwai madaukaka ko kuma wasamawatu ula idan aka wata ru'a sammai bakwai madaukaka isra'u isra'i da kunga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ha bisa gare su yayi ta ya faɗi isra'i tare da miraji domin kusan isra'i shi ne zo ga alƙur'ani don haka ya yi amshewa sai ka ji an yi batun miraji amma an wani isra'i a nan wannan tafiya ya cikin awa uku gaba ɗai amma tafiya ce ta shekara burin dubu ɗari takwas ta shekara dubu ɗari takwas ɗaya ta cikin awa uku wannan ta faru ne bayan shekara hamsin ga aiki. shekara biyar ga aiko shi kamin shekara takwas ya ban madina domin shekara goma sha uku a madina yana tarbiyyar sahabbansa Allah bai da su sai goma a makka sai goma a madina amma sha uku a makka to nan kaga kamin bayan aiko shi shekara biyar kamin ya ban makka ya tafi madina da shekara takwas kaga sha uku kenan a makka goma a madina to shi ne ce ka sifin lailata ka siffanta mana dare allati wadda kanar tiwa'u daidaita ta kasance daidaita alal a kan buraka din mahusari ga annabin zabi fiya a cikin dare ita buraka ana ce mata buraka kamar walƙiya take saboda gaugawarta wanda shi buraka yana aza kaface inda ka gani shi ya nuna kenan taki uku ya zuwa ga sammai bakwai gaba ɗaya domin ko kai yanzu da riba kana ganin sama kenan duk inda ka gani da ya aza kaface sai can kaga taki bakwai kenan an ka haɗa abin da ya shari'i kwadin sammai bakwai kaga taki goma sha hudu wanda lokacin da aka zo aka kawai buraka ga wani wurin baitul maqaddis da ma'aikin sallah salma zai hawa sai buraka yayyinin yayyinin sai jibril alaihi salam ya ce abi ta faru hada yanzu kai buraka ga muhammad za ka yi wannan ya ce ba wanda ya hauka mani girma wanda ya kai shi mani girma wurin Allah karfar da arata sai buraka ɗaya kece da zuwa saboda girma Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ana aran sallah sallama yana cikin sama sama ta ɗaya ga annabi adam ta biyu annabi isa da yahaya ta uku annabi yusuf ta hudu annabi jibril ta biyar annabi harun ta shidda annabi musa ta bakwai annabi ibrahim sai kuma zuwa ga suratul muntaha shine wuri na takwas wanda nan ne aljanna take har ya shiga cikin aljanna ya ga wata hurul aini tana alwalla a cikin wani gidan sama na zinari yace ce na waye aka ce na wani taurayi ne fatan min Quraysh wani taurayi daga cikin Qurayshawa yace to aini cikin quraisha nake aka ce cikin al'umman Muhammadu yake mai kace har ma na ji cewa na wani gidan sai dai aka ce ai gidan Umar bin Khattab ne radiyallahu anhu mai bayan ya dawo ga Umar yace sai din zaga ya wuce ban shi na san kishin da a gare ka Umar saboda jin dadi a da kuka yace alaika gharu ya rasulullah sai zan yi ya Allah Umaru nan kasa an shirya mai gidan sama na zinari da hulul aini tana jiran a cikin aljanna wani yana cikin bukari to kaga wannan shine mataki na takwas har sai zuwa ga inda ya cike ilimin kai gaba da ya cike wanda ita siratul muntaha dan ina ce mata siratul muntaha to ana nan karshen ta jibrilu bai wuce ta ba ya tsaya nan don ba wanda ko cikin annaba ba wanda ke wurin in ba abul qasim ba khairul khalaiq ala lidina sallallahu alaihi wasallam na tara kuma har ya kai jujjuya wa alƙaluma yana jin sautin alƙaluman da ke rubuta abin da ya kasance da abin da bai kasance na goma ya ga al'arshin Allah ya ga Allah ya yi magana da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ce fa fikil laylatan lati kana lil muqtar biha ala al-ghurab istiwa shine shi game da bayani akan ganin Allah subhanahu wa ta'ala ibn Abbas Abu Huraira Hassan al-Bisri ko wa Ka'bul Ahbar al-Zuhri Muhammad Ahmad da dai wasu su Al-Hassan al-Bisri har da rantsuwa ma yace wallahi ya ga Allah Ahmad ibn ya yace ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah sai da shi ta je ta aji Ahmad ibn Muhammad wannan ganin Allah ne kenan duk da wayansu masu muyagun aƙidu kamar mu'tazila da yan shi'a sun ce ko lahira ba za a ga Allah tare da Allah subhanahu wataala na cewa mutum yawm idin nadira ila na nadira a wani wuri ne da zai na ahsanul husna wa ziyada ziyada din nan ganin Allah hadisi yana cewa idakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara lailatul badri la tudamuna fi ru'yati shi Usman yana cewa ya rabbi ta zataka uddani a cikin tazinul wa'ati ke to wannan wataran hawa harwa biyi da wannan buraka ila ƙari kausai da zuwa ga kusa da tsirkiya da baka dama kalimar ƙaf da kausai ƙaus kowane ƙausu baka yana da ƙabu guda biyu maimakon ƙabai kausai da sai ce ƙabai ƙausin sai ce ƙaba kausai ne wannan kowace baka guda ƙausu guda tana da ƙaba guda biyu abinda alƙaf shi ne wurin da aka riƙawa da hannu a tsakiya inda a halbawa nan zuwa ƙarshe shi alƙaf yana nufin dai bayani akan wanda magana tana da kalbi maimakon a ce ƙabai ƙausin sai aka ce ƙaba ƙausai ne to shi ne akwai dai isti'ara tamsiliya a ciki ga masu balaga to shi da yake ya hawa bihi ila qadu tawsay dan kuma da na fata danna fata dalla fakana qada qausaini aw adana wannan kenan mutilka waccan asiyar ita ce a shugabanci alka asa wadda ka sa mutane su ja da baya domin ba su cin mata wannan matsayin in mutum in aljani in mala'iki in wani basarake ba zai ci wannan shugabanci ba in alaka asa daga ta'usi ne na jawa da baya ko kuma wa ka wancan kusancin Allah ya nace shugabanci ne alka asa wacce take tabbatar ta ma wannan bai baituttuka kenan sai rutabun ko to amma akwai daga cikin shuru na hamziya ko wuri da suka kawo wani baiti guda biyu suka ce akwai su wannan wurin kamin a ce mu shi ne ga baitotan kamar haka in muka kare sai ku rubuta su lokacin da ta fi tsara da miraji sai ce wata laƙa min rabbihi kalimati kullu shamsin min dunihi nahaba ذا ya البهار يغرف في قصر رجف العالمون والحكماء وتلقى معك ياك بكلمات مسئر كلمة من ربه لك مثال الجنسة كل شمس قوة رانا هباء قولات من دون إن إني بكلمة من بني زاخرات بهاري وإن دهنا بين إلما kalmomin من سنة ما tozaye وإن al'alamu na dukkanin talentoci wal hukama'u da al-qasim ba da al'ani kenan ya grihu suna kwanwatowa fi ha cikin digo guda na wannan ilimin da Allah subhanahu ta'ala ya ba alai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ci gaba da cewa ce rutabun waɗannan wasu irin darajoji ne na kiratu ta'azimi ke wanda al'amani gurace gurace mutane tasbutu suna faduwa hasara alhali suna dana sananni ma'ana suna masu da na sani duna hakuma bayan kai wannan martaba wanda ma wara abun na wara ba wata gaba gaba gare su ba wata gaba da ta shiga gaban wa'annan darajojin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kenan kamar annabi Musa alaihi salam a nan duniya yace rabbi arini anzur ilayka Allah ce lan tara ba za ka gane ba annabi Musa alaihi salam amma ga ma'aiki sallar sallama ya ga Allah subhanahu wa ta'ala to bayan an ƙara Isra'ila mai rani sun mawafa sannan ya zo garin Makka yuhaddisun nasa yana ba mutane labari shukuran alhali yana mai gode ma Allah ko kuma shukuran don gode ma Allah yana iya zama hali yana iya zama makulin min ajalihi is yayin da ko is don annama ku ni'imomi bayan ni'imomi a tattu sun zo min rabbihi daga mutalincinsa dama Allah ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi to nan annama udin da yace jam'u jam'il jam'i ne jam'u jam'il jam'i dama akwai jam'u jam'i akwai mufradi dai mufradi ne shine ni'matun jam'i ne shine ni'amun jam'ul jam'i shine an'umu shakiran li an'umi shi ko jam'ul jam'i jam'u jam'il jam'i shine an'umahu kaga akwai jam'i akwai jam'ul jam'i akwai jam'u jam'il jam'i to shine yace ni'imomi bayan ni'imomi a ta to sun zo mishi rabbi. rabbihi to anan da ya dawo da yake akwai waɗanda suke ba za su yarda da duk abin da ya tabbata ba to shine yake wata hadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi kafirai da munafukai su kawo irin abin gada yayi su zo da irinsa lokacin da ya dawo Isra'ila mai raji su tafi mana su yi to lokacin kullum muridin duk wani mai kokonto fartaba yayi kokonto nan jinasul ishtiqaqi ne kaga fartaba sai kuma ce kullum muridin muribin fartaba to nan a nan ne aka samu wa'yansu sunan nan ma suka yi ridda wasu kuma suka ƙaryata wasu suka yi ridda gaba dai mushrikai ma har suka ta wurin abubakar siddiq radiyallahu anhu warda sun ce masa abubakar kai na ka cewa kaza da kaza ga ma'aiki to yau an yi ta domin ya ce ya zo sama ya zo baitul muqaddas ya zo sama gaba ɗaya sama ta bakwai gaba ɗaya cikin awa uku shi ne abubakar ya ce lalle ya yi gaskiya suka ce abubakar ba haka bane ya ce lalle zan gaskata shi da abin da ya ga wannan mamaki labarin sama da kasa sami da mareci da nan da aka ambace shi siddiq radiyallahu domin mai yawan gaskiya ne kuma Allah ba shi wannan lamba wanda zai ja abin sirki wa saddaka bihi don shi ne dukkan abin da abubakar ya faɗa in dai mumini ne zai yadda sai shi ɗaya ne Fatimatu alaiha salam lokacin da ta tahi batun neman gado din nan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya gaya wata hadisin nan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ma'ashirul anbiya ila uratu ma tarakana sadaqa mu jama'a annaba ba a gado mu gaba ɗaya ba a gado mu abinda muka bari sadaka ne to nan tare da ma hadisin mutawatire ne al-ashratul basharu da bil janna da yawa sun ruwaito shi cikin su dai akwai al-khulafa wal arba'a duk su tushe shi sa'adun na abi waqas ya ruwaito tushe abbas ya ruwaito tushe matan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba dai sun ruwaito tushe abu hurairah ya ruwaito tushe kaga hadisi wurin mutum goma sha wani abu kaga ya kai tawatur mutawatir to shine haka shehu yusuf na bahani yake cewa game da wannan matsala ta gadon annabi sallallahu alaihi wasallam yace هو حي في قوله ولهذا حرمت من تراثه الزهراء yace ai annabi sallallahu raye ne a cikin kabarinsa sanadiyar haka ne yanzan ba a ba a zahara wa alaiha salam gado ba gadon ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yana raye wannan kenan to shine yayi magana ya ce duk wani mai kokonto ya yi kokonto shi ne ce awayar kalbu ba'u yanzu ko tunkuba tana kingi ma'asulu tare da malale ma'ana anya bukai ko da rai za su yi kingi ya zan ba su yi ridda ba ba su karyata ba tare da suna tare da malale su ne sahabbai iske ara ta sirriya ce ya kamata sahabbai kamar malale wanda sun rige sun gudana sun yadda da abin da duk aka faɗa kamar abubakar yi misali duk gaba ɗaya sahabbai sun yadda duk musulmi sun yadda wanda suka zo bayan magana kan isra'i da miraji su ko kayarai su aka matun ba yanzu kamar ruwan sama din nan da aka yi sai zan abu wasu ledodi da wasu kara haka sama da wasu toto toto ya kaka ganin idan ruwan sama suka zo anya ko wannan na kin yi waɗannan ba duk kwashe su za su yi ba to haka ƙarfin imanin sahaba shi ya kamata kamar malali shi ko kasancewar su rai dama ba sai da wata ya kamata su kamar tunku ba to shi ne yake magana a kai Tunan kyau da ya sun kokonto daga cikin abin da ya faru suka ce tuyar da za a yi siffanta mana baitul mutaddis a wata riwaya ma abubakar ya ce ma'aiki ka siffanta baitul muqaddas don ya jaye kokonton da kana ke zai yi musu rasi shi abubakar to a sai aka ce an zo da samfur din baitul muqaddas wasu kuma suka ce a yi masa kashfi wasu suka ce a'a an zo da baitul muqaddas an caccabo shi ne kamar yadda garon bilkis domin su kunyata aka kawo baitul muqaddas ma'aikin sallallahu alaihi wasallam na kallon baitul muqaddas duk abinda suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da baitul muqaddas sai ba su labari kamar a ce ice nawa a cike gaya musu kaza nawa a cike gaya musu yace daga cikin ma alamar na zo baitul muqaddas na gamu da wasu ayari na ku wuri kaza raƙumin su ma hayya bace mai kala kaza kuma yanzu haka za su zo wurin da za su zo rana kaza kuma za su dawo rana kaza ranar laraba kuma raƙumin da zai shigo gaba wani raƙumi ne mai wari da baki to yinin na yi bayan can an kunyata su an kawo baitul muqaddas wanga gari don gani don amma duk da haka saboda kangara su sai da suka jira yinin yayi yinin na yi ran laraba sai suka to suna ta kallo sai da rana ta yi kusan rabi sai ga ayarin sun muskanto yadda annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamar da ga albazari ya faɗa da bai haƙi da kuma tabarani cikin alkabir nashi da wasu wata ruwaya ma an ce kirka dan rana ta faɗi sai ma'aikin roƙi Allah ya tsaye da ranar sai da suka taho sana rana ta faɗi sallallahu alaihi wasallam a nan ka ga dai hikimar isra'i ne da nan masallaci zuwa bai baitul muqaddas ta bayyana akwai hikima kwarai domin abu biyu za mu lura da su na ɗaya dai annai muhammad sallallahu sallama bai sun sani su kayan ran bai taɓa zuwa baitul muqaddis ba bai taɓa ganin ta ba kuma sun tabbatar da haka amma yanzu ga shi ya siffanta musu ita ai an san sama din ba su san ta ba amma baitul muqaddis da suka sani su sun taba zuwa sai ga shi yanzu ya siffanta kaga sun kunya ta tunda to sannan daga cikin ambaci wanda suka yi ridda akwai nan aka samu sun yi ridda wancan zamani a dai Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi tun rayuwarsa kamar waɗanda suka yi musu na ganin na zuwa samani da kuma ganin Allah subhanahu wa ta'ala akwai kuma wasu kamar kuma daga cikin su akwai zulku wai sarawa nan da ya bakan magana ga Annabi Muhammad kaga tun ma'aiki na ne walwal musuluncin sa kaga ba a ce mai sahabi saboda lalle ya imani da ma'aiki ya gama da ma'aiki amma bai mutu kan imani ne ba akwai da suka bayan ma'aiki na wucewa zamanin abubakar sai suka yi rinja kuma wannan ijimalin malamai ya kullu ahalus sunna wal jama'a akan cewa kiddatu da hanifa da fazazatu da banu asalin da banu makarfi ne kamar da yake cikin littafin abdul qahir al-baghdadi rahimahullah al-farq bayna al-firqi shahi na 353 da dai sauran littattafai wannan dalili shike amma duk da wasu khawarija sun ci waɗanda suka yi rinda ɗin nan ga hadisi da ma'aikiyar faɗa shine Usmanu da Ali ya da su ko shi a suka ce Abubakar da Umaru da kuma mutanen Sittin idan ka ga an ce mutanen Sittin har sai da Ali an gama ke da su Muawiya an anhu tare da ba wani littafi ba inda suka samu wasu ba inda suka samu ba sannan kuma ba su yi amfani da zancen magabata ba ko mataimakinta tare da Allah subhanahu wata'ala ya rage ya ce musu haƙuri wa kullum ma'adalla ruhuna duk ya musu alƙawarin shiga aljanna ba da za a yi ko hadisi ya kara da aya ta alƙur'ani sannan daga cikin awon lura mutum ya tsaye san tarifin sahabi ya kama da wannan matsala shi ne wanda ya gama da annabi sallallahu alaihi wasallam imani da shi kuma mutu kan imani kaga in rida ta shigo ba za a ce mutum sahabi ba saboda lokacin da ma'aiki magana ya ce sahabbai na ne ana cewa sun yi rinda kaga bayan an ce sun yi rinda bai ce sahabbai na bane bayan sun yi rinda kanan ya sun yi rinda a gaya mai sun yi rinda ne ya ce wa yadda sahabbai na ne kaga yanzu sun tashi daga zama sahabbai ke wannan gashi na cikin alkur'ani da yawa kamar zancen Allah wa atul ya sama amwalan kuma marayu dukiyoyinsu alhali yanzu bayan sun balaga ne don me aka ce musu marayu saboda can inda aka yi sun yi zama marayu amma yanzu Allah ya ce fa in anabta min hurujja farfa'u ilayhim amwalam kaga freezer yanzu ba ba ba marayu bane kamar ta Allah wa ulatu a ahabba garar in mazan su su ata cancanta su yi komiyan su su mata mutum ya saki mace kila mata ya amarmaki da yawa yanzu za a komo a yi auren sai Allah ce mazan su alhali yanzu ba mata ce ba saboda ta yi zama mata ce ita an mutu haka ma annabi sallallahu alaihi salama ya ce sahabbai na ne saboda ko da ya raba suna sahabbai amma da suna sun yi ridda ba sahabbai ba ne, kuma hadisan karara sun nuna ridda ridda kaga wanda ya ridda ba za ka ce wani sahabi domin ma'aiki an ce masa a hada su ma a daka. aiki ta su kalliman gayyara ba a ce a wata riwaya ma daga cikin abin da aka ce ma'anin sallar sallama innaka la tadri ma amilu ba'daka ma za yarji'una ala aqabihim wannan hadisi cikin bukhari da muslim da musnad na imamu ahmad da sun wadata imamu malik da dai sauran hadisai da yawa kuma shine mai risala ta wai zalu man baddala aw gayyara wannan gaba dai abin lura shine a tabbatar da qur'ani da hadisi mutum ba zai tasa masa bai fassara kansa idan da yawa ma qur'ani ka ji an jawo aya an haza ta inda ta ga dama wallahi na taba ji da kunne na wani wanda da an faɗe shi ka ji babban malami ne ya jawo aya ta alqur'ani aza ta ga yan jarida Allah subhanahu wataala yana cewa wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay'in wannan aya ta cikin suratul baqara yace kenan yan kadariya sun ce yan tijaniya bai bakin komai bane yan tijjaniya sun ce yan dariƙa ba bakin koyi ba ne kaga wannan ba adalci ba ne zo da bai sani ba sai aza ayat ta samu ga yan dariƙa kariya da tijjaniya kaga ga ƙur'ani lahiya lau amma fassara muguwa to haka ko hadisai ko da za su ja hadisai su yi musu muguwa fassara ko su yi musu muguwa fahimta baiwa hadisi ko ni yawan hadisi su saba ma ayata alqur'ani don aya mutawatira ce sannan wa'annan sai su yan shi a su fahimce su ba ne ko kuma sun fahimce su amma suna musu fassara ta sun rai wanda ba a neman wanda mai wannan aƙida ya yi fassarar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a ta alqur'ani domin ba mintattu ba ne amma da ma ka dan shi ake nema wannan za ka suna ta cewa sahabbai za a za su wuce wani ma wasu ma yan shi a cewa sun kai ko an sa sahabbai aljanna sai an yi shi su an dora su wuce iya zan billahi Allah ya ce ko mawa min halin mukhrijin wannan da fatan za a yi hattara gaskiya ana nan ana ta yawo da maganganun nan kuma maganganun sun yawa a jawo hadisai tare da ba hadisan aka musu yawa lalle hadisai akwai su kuma ahlus suna su kawo su amma fassarar da aka yi musu ba daidai ba ce fahimtar da aka yi musu ba daidai ba ce wallahi babu sahabin da zai shiga musu tun da Allah ya ce kullum ma'adalla wa husna gaba ɗaya Allah ya musu alƙawarin ga aljanna mutum na nan na cewa sahabi sahabi wuce ƙarshen ta ko da aka bincika sai ɗaya faɗa wuta shi ne don ba da za a yi ma'aiki da karaban aljanna a ce abokansa a cikin wuta wannan gaskiya akwai haɗari kwarai da fatan mutane za su yi Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare to shine ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ce wa huwa yad'u alhali na kira ila Allah zuwa ga addinin Allah ko da suke kufurin kayan shi wanzu da walakantawa shakka alaihi ya wuya ta gare ga annabi sallallahu Sallama wasallam bihi saboda kayircin da mutane suke a ciki domin annabi sallallahu Sallama ya ce yana kewaya gidaje yana cewa ya ku mutane inna allaha yamurukum an wala su la tushriku bihi shay'a in Allah na umurta ku bauta shi, kan ku yi tarayya da abin bauta da komi da shi Abu Lahab na bayan ya ce kan ku yadda yana son ya raba ku da addinin uwayenku bayan haka kuma sun cuta ma sallar sallama alaihi wani karkace da gare ta sai halakaki Allah na tsare mu to lokacin al-khadara'u yanzu gashi suna kira al-khadara'u fa ma rahmatin min Allah saboda rahama ta Allah ta daga Allah safaratun walalan duci ba samma kurman dutse lanar ta yi taushi bi an walalan dutse min iba'ihim shine kiya wasu ga addini sai ga shi wasu sun musulunta saboda rahama ta Allah ce a lokacin na alhadara'u masu kore-kore wal gabara'u da masu kura-kura a nan ne aka da alhadara'u wal gabara'u ko sun ce alhadara'u ƙasa mai kore-kore ana nufin ƙasa mai tsire ita ko algabara'u mai kura kenan ana nufin dukkanin laraba gaba da da ba larabawa ba zaɓaɓɓinsu da waɗanda ba zaɓaɓɓu ba duk gaba ɗaya sun musulunta kenan zaɓaɓɓu su al-khabara'u waɗanda ba zaɓaɓɓu su al-gabara'u domin Allah na cewa wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma wa yattakhidhu ma yantiqu qurbatan indahum a wani wuri kuma Allah na ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru wa ajdaru Allah ya'lamu hudud ma anzala Allah a wani wuri ومن الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم sanu'azzibuhum marratayn duk a cikin suratul tauba to kaga ashe akwai na kwarai kawai Allah raba akwai da ba na kwarai to shine al-khadara wal ghabara ko kuma al-khadara waɗanda a kore kore mala'iku ya kan na sama kamar da suka taimaka mishi ga yakin bada wal ghabara masu kore kore su ko mutanen kasa kamar sahabbai Allah ke da su ko kuma al-khadara madaukakan mutane wal gabara'u da waɗanda ba madaukakan mutane ba duk dai an fassara haka fassara uku al khadara wal gabara'u ana nufin larabawa musulmi sai al khadara'u waɗanda an madaukaka za wal gabara'u waɗanda suke da baya waɗanda suka musulunta da baya waɗanda suka miƙa wuya domin wa min al-arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir kamar yadda dai ayatin gabata ko kuma nan al wal ghabara mala'iku da na sama da mutanen kasa ko kuma al-khadara wal ghabara madaukaka waɗanda suke waɗanda ba mu madaukaka ba to gaba ɗaya wasu jabar lahu sun karba wa annabi sallallahu alaihi wasallama bi nasarin saboda taimako na Allah wa fatihin da buɗe na Allah ba da zaka bayan wancan rauni da aka sha fama da shi da kuma haramta yakin da aka yi da kuma kiyayya da yawan waɗannan kafirai da suka cuta masa habban Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka al-arabul arba'u tsintsan larabawa wal jahiliyatul jahala'u da tsintsan jahilai wa ada asibi al-amri ga al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce al-arabul arba'u ko al-arabul ariba sune tatattun larabawa amma inda ba tatattu ba sune za a ce musu al-arabul musta'araba yanzu kamar shuwan arab haka al-arabul musta'araba ai ko kamar ko cikin hilla ne akwai da suke kama a ce turan kaya haka da sauransu sannan kuma a da suke sun lubawa to shine dai al'arabul arbabu in tsan larabawa kuma a da ba in tsan larabawa ba wal jahilai sun halabu da sun ɗan jahilai a lokacin al'ayatul kubra mu'jiza babba ma'ana dai mu'jizoji manya-manya al'ayatu ya sa dalam ta jinsiya ma'ana na nihin ayoyi kamar irin ƙorani da kuma tsage wata da isra'i da mai raji walgaratu da kai harin da ake wa kafirai shi kai hari din nan a shaawa wanda ke wawace mutane ya kewaye su da runduna ta ko'ina ko kuma a shaawa wanda mai yawan masu harbowa a cikin sa idan aka kai hari mai yawan mutane wa tawala sun jerenta alaihim akan su lil mustafa daga annabin zabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu su bi wa'azi ko kuma sai an yaki din la idan annabi sallallahu alaihi wasallam karanta كتابا littahi min Allah daga Allah katibatun runduna kabara kore kore saboda makaman da a cikin ta talatu su ke bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai sai da aka kai haka da ma'aiki ya karanta Qur'ani sai kaga eh sahaba an taso zuwa ga taimakon addinin Allah subhanahu wataala sannan nan ya nuna ma a fatu Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta inna fatana laka fathan mubina a lokacin ya doke kansa saboda tawali kiri kirka ma magoshin sai ta wannan taguwa ne lokaci yana tsakanin abubakar radiyallahu anhu da usaid na khuzair radiyallahu anhu wannan abin lura sun hita tare da abubakar a makka amma yanzu bayan duk an yaƙe yaƙen da aka yi kuma sun shigo tare da abubakar siddiq a makka radiyallahu anhu amma hadisi na buhari shi na daga abdullahi na mugaffal radiyallahu ya ce na ji ma'aiki na karanta sura suratul fati wannan aya ta inna fatahana yana kwankoma ta ce ba don mutane su taron min ba yanzu da nake bayani da na ma kamar da ma'aiki ke karanta kamar da hadisi ya cikin bukari to a nan ba a rasa yan batan da ke kawo matsaloli irin su Abuja jihar sai cewa ka ba mustahadin Allah ya isa ma ma'aiki masu izgili inna kafainaka almustahzi'in Allah ya isa ma ma'aiki masu izgiri a can Makka domin akwai wanda ke izgiri da shi a nan sallar alaihi wasallam wa kam da yawa istihza wa izgiri sa da nama biyan wani annabi min qaumihi ga jama'arsa ma'ana wala qadustuhu bi adrusulin min qablika da yawa dai aka wa wani annabi izgiri kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wara ma sai ya je waɗannan kafirai bi da'awatin da wata irin addu'a wanda ya yi ta min fina'il bait daga warwajen ɗakin Ka'aba min ɗin nan ma'anar bi ma'ana cikin warwajen ɗakin Ka'aba ma'aiki ya iza musu addu'a wanda fana'u ƙarewa da hana halakawa da zalimi da tsaka fata ga azzalumai kafirai da kafirun hum zalimuna fi ga addu'an nan gaba ɗaya suka halaka to shine zai zai tafsiri suwaye suka halaka tun lokacin akwai da bala'in su ya kai yawa tunan ma aka roƙi Allah shi halaka su tunan garin mako suna su biyar wannan duka tare ne ga sunan su shi ne zai faɗe su dalla dalla akwai alwali dunan mujera akwai alwasu dunan mubalik akwai al-asim ibn akwai al-harith dulala akwai al-ausud ibn kowane da irin halakar da shi ne zai faɗa mana guda biyar ɗin. wanda da shi za mu ƙare in Allah subhanahu wasu ya so sannan da baya bayan wani sati sai mu tashi biyar din waɗanda suka taimaka game da abubuwan da suka bakayarai suka kulla to shi ne ce hamsatun su biyar ne kulluhum kowannen su an same su bida'in da wani irin ciwo warrada da halaka ta abarashi shi rada wanda al'adawa cuce-cucen da suka same su min daga rundunonin wannan ciwo ne ma'ana ɗan kaɗan ne an ka bude musu na rundunonin wannan musiba ta ciwo to shi ne ya ce na ɗaya dai ayyu aman kowace irin makabta ma'ana makabta ba ni da makabta ba wadda mai yitun bihil ahaya'u al ahaya'u rayayyu mai tun matanci ne bihi inga wannan makabtaka wannan makabta ne to me aka nufi kamin a faɗi abin da aka nufi nan mayyitun ya zan da al'ahya'u ya zan fa'ili wannan da ya kasance shi ne matsayin kamar fi'ili haka wannan kenan al'ahya'u fa'ili ne ko kuma ya zan mayyitun mubtada al'ahya'u da yake fa'ili ya kasance shi ne madadin khabaru da. domin mai tun ba za a ce mishi khabaru mubtada muqaddam ba al-ahya a ce mubtada mu'akhkhar da inda haka ne da mayyituna za a ce al-ahya mayyituna ne to wannan dai harka ta na nahawu kenan a takaice to ya shi ka gani cewa rayu matattu ne da da shi shin duk wanda adda wannan ciwon zai mutu ko kuma a'a idan kana da wannan ciwon na makamta to ya kasance kamar baka da rai to kowane iri na dokuwa to kenan in muka aka yi magana ta farko cewa rayayyu matattu ne saboda wannan ciwo na makamta ma'ana makamta ta ke inda ta kai har ya zama sanadiyar mutuwar ga wannan kafirin ne ce fada ta musibantar da al'aswadar nan mutalibin to kaji na farko shi makamta an ka azabi shi saboda ma'aiki ya rige ya musu addu'a sai na biyu istisqa'u kumburin ciki da cikatta da wasu ruwa ba ta ci wa'anda masu tsananin zafi al-istisqa'u kumburin ciki saboda ruwa da suka cika ciki wanda kai tsaye zai halaka mutum fadaha ya musibantar da al-aswadabna abdi yahusin an cewa saqahu shi kumburin cikin ya shashe shi ka adarada injali na halaka ma'ana ko kwab na halaka dama Allah ka aso shi ne kwab wanda a ciki domin ji shi ciki ne kumburewa ya samar da addu'ar da ma'aiki ne musu sadajat ta sahamin karjayen kibiya wanda karjayen nan na kibiya alhayyatu raqada macijiya tandara shine mai rubi rubi da hori da baki wanda ta ciki mutum kai tsaye na iya mutuwa kai tsaye to kasuwar ta taƙaita an hada ga wancan karjayin dahin wancan kibiya ta wuce dahin macijiya domin ita macijiya ya samu magani amma wancan dahi na addu'a nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ba wacin warkewa to wa asaba ta samu alwalida alwalid ibn al-mugira shi an ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da jibril alaihi salam wancan yana tare da anai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai gashi ya wuce to wancan na mai kumburin ciki ne al'asudun abdegur sai jibril alaihi salamu alaihi salatu ya nuna mai shi ya ce ga al'asudun abdegur can ya ce ha za min na cikin masu iskili gare ni jibril ya nuna ciki ne sai dai kumburin ya same shi wasu kuma suka ce a addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi mishi to anan sai yi bayani akan na hudu sai ya ce shaukatun to shi wannan alwalidun mugira wasu sun ce abin ya shahe shi ne kai tsaye wasu suka ce a'a wani na da ya taho sai kibiya daga hannu wani sai ta ɗan soke shi wasu suka ce a'a ƙaya ta tallake mishi dai wanda ƙaya ta hakika ne da tallake mai ga zane ne haka sai dai girman ka ya hana ya duka ya cire ta sai ɗan buge ta da bulala sai ta samu kawate to dan nan sai kawate ta kama ce ta zuwa zare ta zuwa zare sai ya mutu kaskanci to shi ne saboda girman kansa to shi ne ya ce shaukatun ƙaya وقد تاتك تاكشي فلما قضينا عليه الموت تاكشي على موجة جنين زوج العاصي دم وائل فلله ألا ينسى أنك أتو wannan hawar da ƙayar ta yi kalimar annaka atu dama akuyar da anka hawaye ita annaka atu ita wannan ƙayar ta kasance annaka atu kamar dai ta waye wannan kafa tashi a shaukawo wacce take mai tsananin sulbi ita wannan kaya Allah ɗaya ya san irin wannan bala'in kayan ga wannan wanda ta shafa shine asi dan wa'ili to sai na biyan na ƙarshe alƙuyuhu ya su ne kuraje wa alal Harisu sun tabbata ga Harisu shi وقد حقيقة سال رأسه كين ياجئ بهذا wa وساء الوحاء جبكك كين فايموني ma'ana gaba ɗaya kaskanta kai ne gaba ne ki kama kuraci ya ce hamsatun wa'annan biyan ne ɗubbiyar an tsarkakar da al'adu ƙasan makka bai kasa ihe musamman da kace su an halaka su nan koko al'adu ƙasar duniya gaba ne saboda duk gaba ne matsalar su ta kai duk duniya fa kakkul azaka min tahin cuta bihim nasu shalla'u ya kambalance ma'ana ya koma kambale ma'ana tahin cutar su ya shanye anan isti'ara ce makaniya ga wanda sun ilimin balaga to kusan anan da zamu tsaya mun dai ji bai dinga da aka halaka yanzu zamu mu je su biyar wanda lokacin da aka sa su a kai sallar su a cikin takunkumi suka yi tsaye tare da wasu ma daga cikinsu ba musulmi ba ne wasu kuma daga cikinsu sun musulunta biyu kamar yadda dai bayani na can takardar nan da aka kulla cewa ba a kowace mu'amala tare da aminu musallar sallama da sahabbansa da hamma khadija tu radiyallahu anha a anha wannan kenan a takaice dai da muka diba an yi bayani a kan isra'i da miraji na annabi sallar sallama da kuma waɗanda suka yi ma annabi sallar sallama izgili a tun garin makka aka halaka su ba a bari sai a wurin yaƙi-yaƙi aka halaka su ba saboda su hikimomi kuma jirkinta su abu jihadi da aka yi sai zuwa yakin badar duk dai allah ya samu da karatu za a faɗi daga cikin hikimomin da ya aiwatar da suka zan dalilin yin haka allah subhanahu wa ta'ala kare wani jagoranci wassalamu alaikum wa barakatuh